بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيوك أنا متى عشرين لتفت جواتا هدو شكرا تدو لير دريو لتلاتين لبقيت hijira na Muhammad alaihi salatu wassalam daga Makka zuwa Madina wanda shine dace da bakwai ga watan biyu shekara ta 2016 a lissafin yan albashi muna darasi na 90 ko 89 darasi na 89 daidai a cikin wannan littafi mai albarka na ahkamul jana'iz wa bid'ah da Sheikh Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'an wanda muke gabatar a wannan masallaci na ihya sunna wa ismadul bid'a a kofar nasarawa a cikin birnin kano najeriya yau za mu tashi kan sabon darasi gabar magana ta sha shida kuma wato unwanin ta ko adireshin zancen shine mayan tafi ubigi almayyitu abinda mamaci zai iya amfanuwa da shi bayan ya mutu shine magana ta ɗari da goma sha hudu a cikin jerin maganganu da Sheikh Nasiruddin Albani ke kawowa na matsaloli yau karatunmu zai kare ne kat kan waɗanne abubuwa ya kamata waliyan mamaci su yi wa mamaci wanda shi mamacin zai ci moriyar su bayan ya mutu yana kwanci a cikin kabarin wani abu yana da muhimmanci kwarai kwarai kwarai da gaske akan kowane ɗaya daga cikin mu na farko dai waɗanda iyayensu suka rasu sai su yi amfani da wannan dama su taimaki iyayensu da suke kwanci a cikin ƙasa shekaru aru aru ko watanni aru aru ko satuttuka su yi musu aikin alkhairi da shari'a ta ba su dama su yi na biyu kuma mu da muke raye Allah ya ba mu aran numfashi zuwa wani lokaci gajere ba da yawa ba don duniyar ma gaba ɗaya ba ta da yawa to yana da kyau mu yi ƙoƙari mu shirya wani aikin alheri da ko da bayan mun mutu za mu ci gaba da cin moriyarsa shine amfanin abu wanda ya mutu ya riga mutu shi ba zai ji me ake faɗa ba amma yana da waliyai yana da yaya yana da yan uwa to sai mu duba me ya kamata mu akwai waɗanda suka mutu suka tafi suka bar hakkoki masu nauyi kuma suna cikin wani irin yanayi la Allah a kwance su a kabari amma hidimar da la Allah ƴaƴansu za su yi mutu bayan sun mutu din wataƙila ya taimaka musu wajen samun saukin azaba a wajen Allah tabaraka wa ta'ala to malam yace wa yantafi'u al-mayyit min amali ghairihi bi umur mamaci yana amfanuwa da aikin waninsa da al'amuran kamar haka ba shi ya aikin ba wani ne ya masa duk da cewa na so a ce shek nasiruddin al-albani rahimahullahu ta'ala a cikin wannan babin da ya yi magana ya fara yin magana a kan sadakatun jariya wadda shi mamacin zai iya dasawa kafin ya bar duniya yadda akwai maganar haka amma yannan yana da cikin abubuwa masu muhimmanci da shi ne ya kafin ya mutu ga abin da ya kamata ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza don in ya mutu ya ci gaba da moriya cin moriyar wannan abubuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin hadisai masu yawan gaskiya ko yan uwa musulmi yi magana akan muhimmancin shuka alheri yin sadaka jariya sadaka jariya ana nufin wata sadaka da za ka yi ta ci gaba da gudana har bayan mutuwarka ila kiyamis sa'a daga cikin sadaka jariya dinnan akwai al'amalin salih mutum ya aikata aiki na kwarai aiki mai kyau wanda ko da bayan ya kwanta zai ci gaba da ci moriya kamar misali ilimi yayi ilimi ya ilmantar ne au ilmin yuntafa bihi kamar yadda zo a cikin hadisi sahihi mutumin da ya bar ilimin da ake amfanuwa da shi kula wato hikima ta annabi Muhammad alaihi salatu wasalam yace ilimin da ake amfanuwa da shi bai ce sai ilimin addini kaɗai ba saboda za a yi amfanuwa da ilimin zamani ne mutum ya yi ilimi na zamani ya koya wasu a ci gaba da cin moriyar wannan ilimi to shi ma sadaka ne jariya haka uwa uba masu ilimin addini waɗanda suka yi don Allah suka karanta suna aiki da wannan ilimi to ai su ma suna cin masu samun sadaka jariya ma'ana ko da suna kwanci a su ana ta rubuta musu lada kamar suna raye kaga wannan shine wato ilmun yuntafa'u bihi kaga akwai zaburarwa da mai ilimi duka kenan na'am mai ilimi duka na addini a matakin farko sannan na zamani ka yi shi amma mai amfani ba wanda za ka yi shi kai ka amfani kan kanka ba ba za ka amfani wani ba to yanzu wanda ya koyi ilimin tonon rijiya yi ta koya mutane to na rijiya suka je suka ci tona mutane rijiya a samu ruwa a alola alwala yi sallah a samu kuɗin kashewa haka zai samu lada wanda ya je koyi mota ya koya mutane suka iya mota suke ta zuwa suna suna yin transport ita ɗaukan mutane suna kai su garuruka wani ne koya mun mota kaga wannan ilimin ya yi amfani ya amfana da wani wanda ya je koyi gini da ya koyi ginin nan ce insha Allah kafin da mutu sai na koya mutum ɗari gini sai kuma wani ya je koyi ginin na farko dai ya samu sana'a zai je nemi abinci ya ciyar da 'ya'yansa da iyalinsa da 'yan uwansa ta dalilin wancan da ya taimaka masa sannan kuma kaga ya samu kuɗi shi wanda ya koya mai yana samun lada wannan yana daga cikin wato jawami'ul kalimi da Allah ya ba annabi alaihi salatu wassalam malami da ya karatu ya shiga jami'a yayin ilimi na zamani ya koyar da mutane suka samu ilimi suka je suka kama aiki kai ka koyar da shi ya ci takarda ya je ya kama aiki kana tunada a wajen Allah amma fa in ka yi don Allah in ka kyautata niyya don duk aikin da ba a yi shi don Allah ba ba a samun lada wannan yana daga cikin hikimomin da ya kamata mu fahimci amfanin ilimi ballantana ilimin addini ka koya mutane sallah ka koya musu alwala ka koya musu tsarki ka koya musu akida ka koya musu kaza ka koya musu kaza ka koya musu mu'amala ka koya musu bin iyaye ka koya musu yawaita ibada suka zo suna ta yi kullum a karan wakalla kullum in suka yi ibada kana lada duk wanda ya koya wani wani abu na addini duk wanda ya koya wani abu na addini kullum idan wannan da ya koya musu ɗin ya yi aikin nan to yana da lada haka annabi ya faɗa a hadisi sahihi ba tare da an tauye masa ladansa ba shi wanda ya aikin a ɗiba kuma a kai wa wanda shi ma ya koya masa aikin amma wannan in an yi don Allah duk yana daga cikin sadaka jariya sannan kuma mutumin da ya tona rijiya saboda Allah ya ba wa mutane ruwa suka sha da musulmi da wanda ba musulmi ba da dabbobi manya-manya da ƙanana kowa ya sha ruwa da wanda ya fitar da tanki na ruwa ya ba wa mutane suke shan ruwa a gidan shi ya da kan famfo ɗaya ko biyu da wanda ya je ta tona musu rijiyar ma saboda Allah ana samun lada da wanda ya je ya shuka bishiya mutane suna zama a gindin suna shan inuwa wannan akwai lada kwarai da gaske da wanda ya gina masallaci al'umma suna ta sallah kullum suna ibada da wanda ya gina makaranta ai ta zo ana karatu safe da yamma dare da rana za ka kashe kuɗin kama manta ka kashe su wallahi sai ka je kiyama lokacin mutane suna kuka suna wayo Allah a ina za su samu lada kawai sai Allah ce ma ai akwai wata babban makaranta da ka gina ai akwai wani katon masallaci da ka gina ka yi shi don Allah baya cikin gadonka ka yi shi saboda Allah baya cikin abin da 'ya'yanka zo su sa ido a kai bayan kamun ta yi ne saboda Allah ana karantar da mutane addini irin kwaram yadda ake ciki a rayuwar nan idan Allah ya yi mutum arziki ya aikata irin wannan ai ya samu dace amma ina gaya muku shedan baya bari baya bari ayi wannan sai wanda Allah ya zaba kana fara za ka alaji ai al'amarin nan kai a hankali mutanen zamanin nan sai a hankali karka je ka zuba kuɗinka kaza kaza kaza shikenan shedan ya maka wani subhanallahi to jama'a daga cikin ma mai yi to akwai waɗannan abubuwa za mu zo mu bayani kan su insha Allah ta'ala gaba kaɗan amma dai wannan kamar kin kuɗa ne na faɗi wannan don saboda rayayyu su yi amfani da wannan ku yi ƙoƙari ku yi sadaka jariya kakka mutu mala kada ka bari ka mutu face ka san kana da wani abin da ya koda kana kana da wani abin da ana kai maka lada ko kana kwanci in za ka shekara dubu to kullum ana kai malada malam malam wani sirri ne da mutum zai iya samun aljanna ta cikin sauki kaddara ka je ka an yi maka hisabi kan kan kan ka daidai ladan ka daidai zunubin ka ya fi yawa to amma alhamdulillah akwai abin da ka bari ka bar wata makaranta da ka gina ko wani aji da ka gina ko wani masallaci da ka gina ko kuma wani ɗan adam da ka gina ana gina ɗan adam ma yi ka samu wani <clears throat> ka ɗauki nauyinsa nauyin karatun shi primary secondary ka biya mai kuɗin makaranta kai kwansarar ɗin shi ka masa duk abin da za a yi bayan ya gama ka ce zai ke ta aiki an baka saboda Allah ka gina mutum ya yi iyali yana ciyar da iyali yana taimaka wasu duk ranar da ya je ɗauki kuɗi ya aikin Allah kana da lada to jama'a mu yi ƙoƙari kada mu bar duniyar nan face mun yi abu na alheri ko rijiya ce ka je ƙauye ka gina duka duka ba za ta wuce dubu goma sha biyar ba wani gurin ma dubu bakwai da ɗari biyar ne. wallahi tun daga farko har sai ruwa ya zo ka tafi gabar musu. ka je ka samu irin masallatan nan na ƙauye ka je ka ga ƙauye mutum kusan hamsin suna sallah a masallaci amma wallahi na dangan kara ne ko na ƙasa ne ana ta masa yaɓe shekara wajen nawa ka rushe musu shi ka gina musu da bulan siminti ka yi musu riki ka sa musu tayar ka sa musu kafet ko tabarma kai musu wurin alwala ka tona musu rijiya a kusa da masallacin ka ce musu na yi musu saboda Allah kai tafiyarka ka manta da shi mun hisabi zai maka amfani amma in ba kai ba matar ka kaɗai za ta iya rikito maka wani abu na gidan biki ta cinye wannan kuɗin a banza kuma baka da lada don ba don Allah ka yi katin waya rai kuwa قال الباني وينتفع الميت من عمل غيره بامور ماما تي ينا ايا امفانوا ده ايكن وننسا ده الامر كما هكا اولا نبركو دعاء المسلم له اذا توفرت فيه شروط القبول لقول الله تبارك وتعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم وأما الأحاديث فهي كثيرة جدا وقد سبق بعضها ويأتي بعضها في زيارة القبور ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم لهم وأمر وأمره بذلك ومنها قوله صلى الله عليه وسلم دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة عند رأسه ملك موكل كلما دعا لأخيه بخير قال الملك الموكل به آمين ولك بمثل أخرجه مسلم والسياق له وأبو داود وأحمد من حديث أبي, أبي, أبي الدرداء بل إن صلاة الجنازة جلها شاهد لذلك لأن غالبها دعاء للميت واستغفار له كما تقدم بيانه malam albani Allah ji kansa rahama ce abu na farko da mamaci zai ci riba ya amfana da shi bayan ya mutu shine du'aul muslimi lahu du'a'u man al-muslimi lahu kuna son ku gane wannan gabar magana sosai du'a'ul muslimi lahu musulmi yayi masa addu'a kaga idan aka je aka tara maka arna suke maka addu'a ba zai ko ina ba ko ba ka magana ce fa cikin magana idan aka tara maka mushrikai a bayanka lokacin da ka mutu in dai mushrikai ne suka yi maka sallah to fa ka gaba amfani sa ce du'a'ul muslimi lahu dan musulmi shine zai daga hannu ya addu'a saboda ita kanta addu'a tana da sharaɗin in an yi ta za a karɓa ko ba za a karɓa ba to shi yasa ka yi ƙoƙari ka mutu a cikin mutanen kirki shi ne sirrin zancen ka yi ƙoƙari ka yi wasiya cewa idan ka mutu a nemo maka ‘yan uwanka musulmi wanda ka gamsu da Musulunci, ka kuma gamsu da aƙidarsu kana kuma kyautata musu zato su yi maka sallah a bayanka idan ka je ka fada cikin hannun mutanen da suke su addinin ma ba su damu da shi ba ka mutu haka za a ci ya ka a ba wani addu'a to wani bai ma san addu'a da ake ba galiban wani nan wani bayani yake galiban da yawa a wasu wuraren sallar jana'izar nan ana zuwa a yi tare mutane kawai tsayuwa suke yi tun da dai su musulmi ne to sama mai ake fada ba ka ga tsautsayi ya sa ka fada hannun waɗannan ka mutu suka fi kulku ya ka yi abin ba daɗi wasu suna ganin ma baya cikin tsarin su basu da wannan lokacin kuma yanzu wani suke za su mutu a wasu wurare da ba addini a wurin sosai mutum ya mutu a ce ya binne shi a can to binnewan karfe ga yadda ake binnewa ya maka abun ba an gani ga wannan ma mutumin da zai zo ya faɗi ko accident ko haɗari ya yi ya mutu a wani gari da ba garin ba a kai shi mutuware wani asibiti a je a ajiye shi bayan kwana uku hudu gane yan uwansa yan uwan su buga waya sai kawai abin ne shi a can ba lalle ba ne su je ko a tura mutum ɗaya biyu uku su je ka je ka ga yadda ake yin sallah akwai wani bawan Allah ma Allah subhanallah mutum ne matsayi matsayi ya kaddara masa mutuwa a wani wuri yan uwan ba su da halin da za su je wurin ba su da halin da za su a dako gawar a mota a kawo shi cikin gatansu cikin yan uwansa jama'a bila adadin suka ce ai mun sallah a wurin ni na cikin wanda muka je za a yi sallah a wurin lokacin da muka fito da shi daga mutuwarin nan daga asibiti wato gawawwakin da muka tsallaka ma muka ɗauko shi abin bada suna cha kuɗe da arna da musulmi su kuma masu aikin mutuwarin suna da wani ɗan abin da ke alama sai a duba a duba mun zo muna duba wani sai abin da sai ma'aikacin wani yake malam wuce gaba nan ba namu ba ne na ce ah, ya kai ka gane in ce a ah, hawa mutum yana kwance na ce ya kai gane wa musulmi ba ya ce ka ga inda muke gane musulmi mu masu aiki a irin nan ko da an kawo mana gawa muna iya gane musulmi ne ba musulmi ba ya ce na ce kai na kuke gane ya ce ko goshi nake bai gawa Allahu akbar ya ce ko goshinsa bai baki ba in ka tsaya ka sa ido za ga wata alama ko ta yaya da take nuna wurin akwai alamar ana bauta ubangiji ana sa shi a gaba Allahu akbar ta ji alamar da a kiyama ma da ita ake gane ce to wannan ce idan ba mu fahimta ba ya ce to muna duba kafa kafa wajen zaman tafiya kusan yawanci musulmi idan ta duba kafarsa gefen idan sawunsa akwai alamar zama yawanci to kaji ana ta dindubawa ko ƙwarai da gaske to haka mutum zai mutu da wannan alamar ya tafi da ita to amma alishadi ya koyan kwana da aka dauko mutumin da aka kawo shi muka fito da shi wankan da aka yi masa wankan da muka yi masa kaɗai a wurin kawai dai wanka ne kawai na ji tausayin kaina na kuma yi wa kaina addu'a kuma na tausaya masa amma ina fatan Allah ya yi kansa da rahama aka aka dauko shi wankan ba a cewa komai malam a wurin da aka yi masa wankan ba daɗi muka fito da shi muka kawo shi asibiti wala muna ta da mutane malam bismillah Allah ya kansa Allah ya kansa sai gaba wallahi kaɗan ne sai masu shara masu gadi masu waɗe ku duka ba mu ci kwaya nawa ba haka muka wuce muke mai sallah duka ba mu da yawa ɗan kaɗan mutum yana kallon ka da babur yana wucewa tsaya ba zai tsaya ba sauri yake wani da mota ko kula shi mana mota ko kula ka yayi ka ce mutum bismillah malam da Allah za mu tsaya da Allah ya Allah ji kansa Allah ya yi da kuma na tuna mutumin nan mai matsayi sha Allah alai na'am a Najeriya sai ga mu asibitin ma na gada ma yanzu yanzu dan dai kawai dai kallon na faɗa wallahi ɗan uwana muna da buƙatar in mun mutu a zo a tsaya a bayan mu mana addu'a kaga mutanen da kake gani akwai bayin Allah ma nan yawan yana da riba wani bawan Allah ne ya ce Allahumma wa warhamhu Allah zai ya amsa shine ribar na'am addu'a tana iya yi mai amfani ko an ji an yi sallah ko ba a yi sallah ba a garin su amma dai akwai tasiri sosai tsaya a bayan ka kai maka sallar wani ya ji labarin ma ba lalle bane ya tsaya ma ya maka addu'a kawai dai shi kenan ai ya mutu a gari kaza an burne to ya ji Allah Allah ji kwana ne ya kare mu muna hanya shi kenan ya buga babu din sai an gama da kai amma wannan fa da za a tsaya wajen minti biyar ko minti goma ana ta Allahumma Allahumma Allahumma ai rakan bara a ƙara ai kan bara biyu a ƙara ai ai tana da muhimmanci yasa a wata riwaya manzo Allah ya faɗa cikin hadisi duk wanda ya samu dama zai iya mutuwa a Madina a cikin ta yayi kokari ya mutu a Madina saboda ya faɗa a hadisi cewa wanda mutu a madina musulmi to cetonsa zai shafe shi kuma ko ba komai wanda ya mutu a madina ai kaga yana kusa da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a makwanci kasar da annabi yake kwanci a cikin ta a kusa da shi kake dujal da zai shigo garin ba sannan annabi zai yi ceto na bai guda ga mutanen madina kaga akwai riba kenan dan a nuna maka wani abin da zai faru bayan mutuwar kaɗi yana da amfani yana da tasiri kun fahimta da ka kuma mutum ya je ya ce bari ya kashe kansa a madina Allah gyara mai du'awul muslimi lahu addu'ar musulmi ga mamaci idan wafa tawaffarat fihi shurutul qabuli idan wannan addu'ar ta cika sharuɗa na karɓa ashe akwai sharuɗan da Allah madaukin sarki yake karɓan wato aiki ko addu'a gaba ɗaya kamar ya na farko dai shi mai yin addu'ar ya zama musulmi ya yi don Allah ya yi wa manzan Allah biyayya a cikin addu'ar ma'ana irin yadda annabi ya yi haka ya yi kada a yi addu'ar shirka kada a yi addu'ar bid'a a yi irin na annabi yadda ya koyar sannan shi kansa mai yin addu'ar ya zama yana cin halal ta ji babban aiki wanda za su yi maka addu'a mai yi maka addu'a ya zama yana cin halal saboda sharaɗi ne ba a karɓan addu'ar mai cin haram astaghfirullah wa atubu ilayh Allah ka yi. haram to ya ke gani idan ka tara duk maciya haram ne a bayan ka wannan shine amfanin zama cikin mutanen kirki wannan bayan allah da kake ganin su ba kowon komai ba waɗanda suke bauta wa allah dare da rana suka ce ba za su aikata komai ba sai abin da allah ya ba su dama su yi duk da yake ba su da kuɗi ba su da mulki ba su da matsayi wallahi malam ba karmar nasara ba ce a gare ka ya zama sun tsaya a bayan ka suna ma sannan yara kwarai da gaske yaran da in zo sallar jana'iza kuke koransu ba karmar asara ke yi ba Waɗannan yaran da kuke gani idan Allah ya yi fushi suka yi addu'a Allah yana karɓar addu'ar su bai karɓi na manyan ba wadannan yaran da kake gani ta dalilin su Allah yake tsage wa mutane kafa akan abubuwa da yawa to kaga ashe yana da kyau in dai suna da baki a yi kokari a sa su a ce su yi addu'a ba wai ɗabi'a da al'ada da muke da shi idan yara sun dogon sallar jana'iza dam dam haka ake yi za ga yanzu alhamdulillah da yara suna tsoron jana'iza yanzu ba a jin tsoro suna zuwa amma saboda al'adar mu ta hausa fulani wai sai ka ga inda ba a kore su ma sai abu suna kallo ga yara wajen 20 30 40 sun tsaya suna kallo me kun ku ce ku zo ku shiga kuma ku yi addu'a wataƙila wallahi yaro ɗaya in an ce Allah ka yafe wa ne sai ga Allah ya karɓa malam mu fari bar mu ayi addu'ar a karɓa wani yaron shi kaɗai ya fi manyan ashirin kwarai kuwa to shi na tsaye malam da ya girma ba da ya kai ana rubuta wai laifi da yi ba da shi amma kuma Allah zai roƙi ubangiji Allah ya karba to wannan da Allah mu yi kokari mu gyara dan amfanin karatu idan an yi jama'a a gyara mu daina koran yara muna hantar su muna daka musu tsawa muna cewa kaza muna kaza yayin da suka zo yin sallar jana'iza dalilin da yake tabbatar mana yake nuna mana cewa a iya zuwa a yi addu'a wa mamaci bayan ya mutu ga aya na cikin alkur'ani wallazi na ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wadanda suka zo bayan su suka zo bayan su bayan su abdamir huna yarji ila sahaba wanda suka zo bayan sahabbai kaga har mun shiga tunda bayan sahabbai tabi'ai tabi'ai tabi'ai na duka suna ce suna cewa ya ubangiji ka gafarta mana da mu da 'yan uwanmu da suka riga mu da imani ‘yan uwanmu da suka riga mu imani su sahabban annabi alaihi salatu wassalam wanda sun riga mu gamuwa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu ya ubangiji kada ka sanya gillu karka sanya fushi karka sanya kiyayya gaba haushi riko a cikin zukatanmu lillazina amanu ga yan uwanmu waɗanda suka yi imani rabbana innaka ra'ufur rahim ya ubangiji kai mai tausasawa ne mai jin kai wannan aya ta cikin suratul hashr aya ta goma a dunkule wannan ayar abin take nuna mana shine abubuwa kamar haka yanzu Allah ya ba da labari cewa waɗanda suka biyo bayan sahabbai suna yi musu addu'a to kaga ashe wannan yana nuna ya halatta bayan mutum ya mutu ka yi masa addu'a kar ka yi sakaci da yi wa mahaifinka addu'a kada ka yi sakaci da yi wa mahaifiyarka addu'a da ɗan uwanka da danginka da ‘yan uwa musulmi gaba ɗaya a cewa ne Allah ya ji kansa Allah ya kai masa rahama Allah yana karba in an cika sharaɗin tarban addu'a to an ce mu musu addu'a kaga sun wuce mu muna biye da bayan su to wannan ne dalilin da yake nuna wani yayi wa wani addu'a a baya ashe kowa da kowa zai iya yi wa dan uwansa musulmi addu'a za mu zo mu tattauna shin kowa da kowa yakan iya yin wani abu na kuɗi ko aiki ko gini ga wani Allah ya kai mai lada ba ɗa ba kamar misalin abokin ka ya mutu ka je ka gina mai ka fara yar makaranta saboda kun yi abokantaka da shi sai in ka gina masa wannan makaranta Allah zai kai lada za mu zo nan gaba za mu yi insha Allah ta'ala ko kuma misalin kaninka ko yarka ko kuma wata abokiyarka da kuka yi makaranta da ita a wani wuri ko wata dattijiya da kuke mutunci da ita ta mutu za ka iya gina mata makaranta ko masallaci ko ka buta ko ka sai kafet ka kai masallaci Allah madaukakin sarki ya kai mata ladan a matsayin ba kai bane ɗanta. in ɗanta ne wannan babu matsala in dai ɗa ne babu damuwa wannan babu damuwa zai kai amma in dai ba ɗa bane to akwai magana wanda za mu zo na gaba insha Allah mu tattauna kai abu na biyu wannan yana nuna cewa musulmi abin da ya kamata ya kudurta a ransa shine dan uwansa yana da hakki a kansa ya masa addu'a bayan ya mutu saboda falalar kai ma idan ka mutu wani ya maka addu'a duk wanda yake yi wa waɗanda suka riga shi gidan gaskiya addu'a to shi ma insha Allahu idan ya mutu Allah zai ƙayyada Allah zai tanada masa waɗanda za su rinka yi masa addu'a bayan ya mutu wanda kwa bakinsa shiru yake baya yin addu'a ga ‘yan uwansa da suka mutu musulmi ko iyayensa ko danginsa ko abokanan zama baya yi to sha Allah ta'ala shi ma idan ya mutu Allah ba zai bashi waɗanda za su yi masa addu'ar ba mantawa ake da shi da wuri to shi yasa abin da kai shi za a yi maka wa man ya'mal mithqala dharratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara duk wanda ya aikata kyakkyawan aiki ko mun karancinsa na alheri to zai gan shi haka kuma duk wanda ya aikata wani aiki na sharri ko ya aiki wallahi zai gani to ku yawaita yin addu'a ga yan uwa in an ce sun mutu ku mutu addu'a uwa uba iyaye ba ka da abin da za ka yi wa iyayenka bayan sun mutu irin addu'a amma yau Allah ya yafe mana muna tare da iyayenmu a garuruka guda mu muka kai su muka binne su saboda tsabar rafkana da fadawa cikin wani yanayi na rayuwa hatta kai ga mutum ya manta kabarin babansa a ina yake hatta kai ga mutum ya manta kabarin mahaifiyarsa a ina aka binne ta na manta shekaru kaza wajen can da muka ashe baka zuwa kaɗan ne yau suke kaiwa iyayensu suke kaiwa iyayensu ziyara bayan sun mutu wallahi suna da haiti a kan wallahi wallahi malam zan ji daɗi kwarai bayan na mutu a ce ka kai mun ziyara kabari na kai mun addu'a ba ka da abin da za ka yi mun sama da wannan zan ji daɗi bayan na mutu a ce yayana suna zuwa a kabari na suna zuwa su yi mun addu'a to ya kamata ni ma na rinka yi wa nawa iyayen Allah ka yafe mana to kaga wannan ayat tana nuna mana wannan sannan kuma tana nuna mana cewa su sahabbai ana yi musu addu'a ke ko tunda walajina ja'u min ba'di wanda suka zo bayan sahabbai su ne musu addu'a aya kan sahabbai ta sauka ya sa aka tambayi ainihin na Aisha aka ce yau ga wasu suna zagin sahabban annabi suna zagi ta ce gashi kuma Allah ya ce ai musu addu'a ta ce mutanen kirki dai Allah ya bada labari na kwarai dai su addu'a suke musu mafiya mashiya sharri a cikin mutane kuma su ne suke la'antar su ta ce tuntunin mutanen da sun riga sun gama haɗe kayansu sun sauke kayansu a gidan aljanna kwarai kuwa bayan rahamar da suka samu da gafara duk sahabbin annaba dan aljanna ne kaji da kyau da babban baki da wasani haka Allah ya faɗa a cikin alkur'ani ayoyi masu yawa radiyallahu anhum wa radu anhum sun yadda da Allah Allah ya yarda yanzu kai mutum da mutumin da ya aka ce maka ya yadda da Allah Allah da kansa yake ya yadda da shi kuma Allah ya ce shi ma ya yarda da wannan to sauran wannan ayar kaɗai ko ba a kawo wata ba a tauba kuma yace wa ajjalahum jannatin tajri tahtaha al-anharu ba ma min tati ba min tatiha ba a'a hal al-anharu aya ta ɗari a cikin surar tauba Allah ya tanadar musu aljanna da ƙorama ke gudana a cikinta shi da kansa yace yan aljanna ne kuma ga ma ofa da annabi ta basu yana ta faɗa wani dan aljanna ne wani dan aljanna ne wani dan aljanna ne wannan ita ce aqidar musulunci ingantacciya to duk wanda ya wayi gari yana zagin sahaban annabi ko sahabiyar annabi to wannan mutumin bai ci sa'ar zuwa duniya ba duk wanda yake zagin abubakar da umar da sauran sahabbai ko su kaɗai yake zagi wannan mutumin ya yi hasarar rayuwarsa kuma bai ci sa'ar rayuwa ba kuma bai zagi abin da ya kamata ya zaga ba ga kayan zagi da yawa a duniya sai dai ka zagi abokanan annabi sallallahu alaihi wa sallama to kuma wannan aya tana nuna mana musulmin kwarai na kwarai masu misalta abin da Allah ya faɗa na kwarai addu'a suke yi musu wallazina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman waɗanda suka riga mu imani Allah da kansa yace sun riga mu yin imani malam me kake nema sama da wannan sun riga mu yin imani wala ta ji taj'al na zillan ghillan na amuru amanu ji don Allah ya Allah karka sanya fushi karka sanya ƙiyayya karka sanya gaba karka sanya jin haushi a cikin zukatanmu ga waɗannan waɗanda suka sanya imani kaga wannan yana direct raddi ne ga masu zagin sabon annabi to ku yi wa sabon annabi addu'a ku roƙan musu Allah hidindimin da suka yi na taimakon addinin Allah ku taimaka musu da addu'a su suka ba manzan Allah su ya aura su manzan Allah ya ba wa ‘ya'yansa suka aura su ne suka bayar da jininsu aka kashe su musuluncin nan ya zo maka yau har ma kake tutiyar musulmi ne har ma kake tunanin bari ma ka kwakwalo wani abin da za ka zage su da ba don su ba da kai da babanka da kakanka duk maguzawa ne su suka yi wajen musulunci suka shigar da shi aksarul ard lungu da birni da ƙauye da sako suka haƙura da zaman birni lokacin da manzan Allah ya wafati ya bar duniya bayan an ne shi an yi komai da yawa daga cikin sabai suka haɗa kayan suka haƙura da zama a madina suka ce ina ai za mu shiga duniya yanzu mu je mu haɗa abin da annabi ya koya mana wallahi saboda wannan abin da suke da yawa musulunci ya shiga ƙasashe a duniya ga bilal ma ladanin annabi bilal bilal bilal ladan ne kiran sallah yake na manzo Allah ranar da annabi ya wafati aka gama komai bilal ya hada kayan sai zai fita zai tafi sham sayyidina abubakar ya ce wa bilal kar ka tafi ka yi haƙuri ka zauna ka ci gaba da yi min kiran sallah yake ai na gama manzon Allah sallallahu alaihi Sallama, kadai zan kira wa sallah kuma na gama Allah ya tafi yanzu ni ma zan tafi zan yi jihadi ne zan tafi zan yi jihadi abubakar ya ce wa bilal ka yi haƙuri ka zauna mu zauna da kai a madina har zuwa wani lokaci sai bilal ya ce wa abubakar in har sayana da kai ta yanta ni kayi ne dan kanka ka kafa mun doka ka ce kaza ka ce kaza to dan Allah ka ne da ni bawa kai kuwa ka banni ne aikin Allah abban da ne aikin Allah yace ba zan iya zama ba manzon Allah baya ganin nan ba zan iya zama ba ka ban ni zan tafi zan yi jihadi zan je iya da kalmar Allah Bilal kawai wanda Bilal ma zaka ce ma a cikin sabai baya cikin da suka shara da ilimi ma amma dubu abin da yake sun kusa da suka wannan addini sai ya gashi malam a wata riwaya aka ce ya lallabe shi ya lallabe shi dai shi kansa abubakar ɗin yana so ya ɗauki cewa ya rinka jin kiran sallar bilal amma ya jama abun ba mu daɗi a ce bilal ya zo idan na kiran sallah ka zo masallacin nan sai ka sarar wani ne ya wuce ba annabi ba Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar ba daɗi wannan abu shine abin da bilal ya gani su sai ba zan iya ba wasu malamai suka ce ya ɗan zauna har lokacin umar shi ma umar da ya ce bilal don allah ka zauna bilal ce kai baran zauna ba baran iya zama wai wasu suka ce tafiya yi bai zauna ba ya tafi can can a can ya je abin da ya rasu da kuma wata rana sai na umar aka nemi alfarmarsa aka ce don allah khalifatul sulillah ga bilal ya zo don Allah ka sa Bilal ya mana kiran sallah saboda yaran mu da ƴaƴan mu da dattawan mu da suka yi zamani da annabi da kuma waɗanda ba su gama zan Allah ba su taɓa jin kiran sallah Bilal ba amma ga sunan Bilal ya yazo ka ce wa Bilal ya kira mana sallah sayyidina Umar ya lallabe shi Bilal ya hau ya hau manara ya kira sallah habba da ya danna kiran sallah ai sai mutane suka ta faduwa suna shemewa da kuka kuka kuka da zubar da hawaye waɗanda suke zamanin annabin suna nan sai dafin zubin tsumin ya tashi gaba ɗaya karkar wato kasan imani malam wato yana da wani abu malam jiske kamar za su ga annabi kuma bilal makogoro dai Allah ya bashi makogoro ya kiran sallah ba a yi wani mutum wanda ya tasiri ya yi suna ya shahara da kiran sallah irin bilal ba shi kaɗai ne an yi an gama Allahu alam sai dai baya to abin da nake so misali ɗaya eh, na baku ban faɗi sauran sahabbai ba da suka fita ba kuɗi ba abin hawa suka shiga haka suke tafiya da kafa suna shiga duniya don su siya da musulunci shine yanzu sakamakon da wannan al'umma za ta yi ta zo tana kiran suna zagin su har mai zagin sahabi ma wai yana da wani lokacin da za a zo a wani sauraron sa da ana yin abun a ɓoye amma kuma aka zo yanzu saboda sakacinmu da rauninmu na imani mu kanmu da muke ganin muna son sababban ba mu nuna ƙaunarsu da soyayyarsu ba mun bari cike na wasu sun yi kafa suna la'anta suna zagin ina za mu je to kai aiki da abin da shari'a ta ce ku mutunta su ke manta su sahabban annabi sun wuce yadda kake tsammani mazala ce fa wallazi nafsi biyadihi na rantse muku da wanda raina yake hannunsa لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه نارا زي مكو دا وان درينا يكي هننسا دا دين كوزي تيدا مثال دوتا أحد كيلومتر سما دا قوم شادير أكسا أفنشي da wani zai ciyar da shi matsayin zinari ga baki سبو دا الله sahabin annabi zai ciyar da tafin hannunsa baya daya ko ya ciyar da rabin tafin hannunsa rabin tafin hannunsa wallahi tallahi idan da za ku ce da dutsen hudun nan ba wanda ya isa ladan ya kai na tafin an tsaya na sabon annabi kai wala shi ko rabin shi ba sun tafi sun yi nisa ba a iya iso su ba wani mai ibada ba wani mai zikiri ba wani mai sallah ba wani mai jan carbi ba wani mai dogon rawani ko gajeren rawani ba wani mai kaza ba wani mai kaza wallahi tallahi da ya isa ya wani abu wai a ce ya iso sahabin annabi wallahi babu shi ba a yi wannan mutumin ba mace ba ta tsuguna ta yi naƙuda ta haife shi ba hadihi aqidatuna wa nadinullah biha wannan ita ce aqidar mu kuma da ita muke yi wa Allah bauta duk wanda yake la'antar sabon annabi ya saurari masifar da za ta same shi a nan duniya ma kafin ya je lahira To musu addu'a Allah ya gafarta musu radiyallahu anhum wa radu an su ta sunan ƴaƴan su sunan su akai Ku yi ta karatu a masallaci kuna faɗin falalarsu da darajojinsu da kimar su وأما الأحاديث فهي كثيرة جدا dangane da hadisai da suke nuna mana falalar mu yi addu'a wa ‘yan mu mata suna da yawa mun ambaci wasu a baya wa ya ba zuwa fi ziyaratul qubur akwai wasu hadisan da za su a lokacin ziyarar kabari za mu yi bayani akan yadda ake ziyarar kabari insha Allah wa du'a'in nabi sallallahu alaihi wa sallama lahum da kuma addu'ar da annabi alaihi salatu wassalam ya yi musu su sahabbai ya roƙa musu Allah kai da waɗanda ba sahabban ma duk annabi ya musu addu'a tunda sun mutu annabi ya musu addu'a to kenan wannan ya nuna shar'antuwan wanda ya mutu kai masa addu'a wa amrihi bidalik da umarnin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayar cewa idan waɗanda suka mutu ai musu addu'a sannan kuma yake cewa wa min ha qawluhu sallallahu alaihi wasallama daga ciki akwai faɗin sa sallallahu alaihi wa sallama a cikin hadisi dan wala ku lura abu wannan fa hadisan duka ana magana ne akan sauran ina ga addu'a ga danginka ga ɗan uwanka da kakanka min babi aula maza Allah yana faɗa a cikin hadisi da'watul mar'ili da'awatu almar'il muslimi kaji da'awatu almar'il muslimi addu'ar mutum musulmi li akhihi ga ɗan uwansa bi zaharil ghaibi a lokacin baya nan mustajaba wannan addu'ar ta fafiya ne yanzu nan ba na ganin idanka bayan mun rabu sai na je gida na ce ya Allah wane wane ka taimake shi ka agaza masa ka biya masa bukatarsa ka sa ya gama duniya lafiya ka ji iyayensa ka wata arzikinsa ka masa kaza ka masa kaza ba na ganin ka baka san na ma ba wannan addu'ar karɓaɓɓiya ce ta wannan babin ta wannan babin ne malamai da yawa suka ce ya halatta kenan ka nemi yan uwanka su taimaka maka da addu'a duk da akwai waɗanda suna sukan wannan ɗin tun da an ce in ɗan uwanka ya maka addu'a baka nan kaga akwai buƙatar ka ce maka addu'a shine kuma amfanin ka sa ka raba hannu da yawa wajen buƙatar addu'a ɗin can an maka can an maka babanka yana maka kullum yayin sallah mahaifiyarka tana maka idan tana raye ƴaƴanka ka koya musu suna maka addu'a sai ka koya musu karban kudin ka ba kai ka ce musu duk wanda yake da matsala ban ko ban toshe masa ko ba bai zo ya rinka tambaya ba ku zo zan muku ku zo zan muku haƙi koya musu amma ba kake musu kuma duk wanda ya Allah ya rinka yi min addu'a ba ba zai musu ba sai da yawa ƴaƴan iyayen suna raye ba ka yi musu addu'a baban ka yi maka wani abu ba za ka iya buɗe baki kace da zaka lafiya nan ba eh ai ban koya musu ba to yanzu ba kai musu wannan ba shine idan ka mutu kana kwanci za su yi maka addu'a ya kamata mu yi tunani da'watu al-mar'i al-muslimi li akhihi bi dhahr al-ghaibi mustajaba dan uwanka musulmi yayi maka addu'a ba ta nan wannan addu'ar karbabiya ce kuma ya fi ikhlasi ba ne akrab ila al-ikhlas to baya nan da daddare ka tashi yin ibada kawai sai ka tuno shi umra ka je kawai sai ka tuno shi karatu ka tashi sai ka tuno shi sallar nafila kake sai ka tuno shi ko musamman kai ibada dan kai masa addu'a to jama'a tunda akwai daɗi wani ya maka addu'a mu ma mu rinka yi wa wasu mu rinka yi wasu mu rinka yi wasu kan mu zama marowata akwai wanda ko a masallaci ne za a nemi a taimaka da addu'a ayi addu'a ayi addu'a wane wane yana bukatar addu'a ya bude baki ya ce amin ma wallahi bai faɗa ba subhanallah manzo Allah to ya faɗi wannan kuma bayan wannan jama'a ku ji ƙarfin addu'ar wani ya maka baka nan wannan gara ɓasa ce ya kamata ku ke mai amfani da ka ji karfin addu'ar dan uwanka lokacin da zai maka baya kana yace inda ra'asihi malakun a kan kanshi shi ne maka addu'a an wakilta wani mala'ika malakun muwakkalun akwai mala'ika da aka wakilta kullama da ali akhihi bi khairin duk lokacin da mutum ya yi wa ɗan uwansa addu'a da alheri duk lokacin da ya yi wa ɗan uwansa addu'a da alheri ba ba da shari ba da alheri mu yanzu alheri muke magana ba ma magana shari za mu zo mu magana masu addu'a shari yawwa قال الملك الموكل bihi mala'ikan da aka wakilta ga wannan mai addu'a wato special mala'ika khasatan ake sawa yana tsayawa akan wanda yake wa 'yan uwansa addu'a lokacin ba sa nan wannan mala'ikan kullum ka faɗi addu'a da shi ce amin wa laka bi Allahu akbar amin wa laka bi amin kuma kai ma abin da ka roƙa wa ɗan uwankan Allah shi baka idan kuma kana da wannan abin da ka roƙa masa to Allah ya canja maka ya baka wanda ya fi wannan kaga ce babu riba irin kai wa dan uwanka addu'a baya nan lokacin da na maka addu'a malam mai tai mai tai ina faɗa mala'ika yana cewa amin kuma ni din ma da nake maka Allah ibani amma in ni na tsaya na yi wa kaina addu'a ni ni kaɗai. ka gane to riwayar bata faɗi haka ba bata ce mala'ika yana tsaye a kaina yana cewa amin amin ba lokacin da mala'ika zai zo ya ce amin amin din lokacin da nake wa dan uwana saboda ya nuna suna da ikhlasi kuma ina tabbatar da innamal mu'minuna ikhwatun wannan ukuwa islamiyya din na yadda da ita ina yi kuma akwai alamar ikhlasi kaga sai ka ci riba ka ce baki dan uwanka an karbi addu'a da kai masa kuma kai ma dan mala'ika yayi maka addu'a amma kar ku manta sai ne ce muku da kai kuma a hadisin annabi ya ce bi kai hadisin muslim da abu dawud da imam ahmad wasu mutane suna amfani da wannan dama suna yi wa yan uwansu munanan addu'o'i musulmi ya nisanci wa dan uwansa musulmi dan uwansa musulmi shi sa ake cewa ne akhihil muslim dan uwansa musulmi mummuna addu'a kai ko kafiri ne ba ba a ce ka zauna kai ta ragargaza masa addu'a Allah ya dina masa Allah ya la'anci shiga ko ka dina masa ko baka dina masa ko baka ce Allah ya dina masa ba da mun ne kware da gaske to amma yau mutum yana sha'awar ya ga zai wa dan uwansa addu'a mummuna musamman waɗanda suke kan surkulle suna kan bid'a kwanan nan wannan wa yake mun fatawa mutum ne mai hali dan uwa ne ahlus sunna wai wani dan uwansa shi kuma yana bin bokai yana alaka da bokayi shine sai dai yake masa ko kai mun kaza idan ba ka yi mun ba kuma sai na ɗau mataki akan ka sai na mai da kai kaza kuma sai na turo maka kaza zan turo maka aljanu zan yi maka kaza zan yi maka kaza ya firgita bawan Allah ta dan ma fa da aqidarsa nan da ne ya nemi waya buga wani malami yake masa fata akar maka ka ji ka ji wai mutum ne wai ce dan ya nemi wani abu na duniya a wajen ka wai baka yi masa ba tunda kana da hali wai sai ya threatening dinka ya tsoratar da kai ya ce wai in baka yi kaza ba wai zai maka ba ka ga wannan sai ne dariya Sace yanzu malam ya aƙida ka take shi kuma shi waye hadda ya isa zai sa a gaba wacce wai baka mai kaza ba zai yi maka kaza kaje ka ce ba aljani zai ya turo maka sarkin aljanun duniya gaba daya malam ka san akwai mutanen da in suka rena maka aƙidar ka in suka ga lagalaga gani da kai baka da karfin aƙida sai mutum zai wasa da imaninka wai har mutum wai ya ce wai maka mai kaza wai zai turo ma aljani. ya turo mana aljanan ma ba ya kai doke doke da shi ba kwarai da gaske wallahi tallahi idan kana da karfar addu'a wallahi gudun ka aljanan zai shi to kaga wannan rashin imani ne rashin mutunci ne wai har mutum yana da bakin da zai bude ya ce wai zai tura dan uwansa wai shari da nan ne muke faɗa muna maimaita muna Allah wadarai labari ya zo ya bayyana asiri ya tono akwai wasu bara gurbi wasu daga cikin manya a ƙasar nan ko manya ko ƙanana ko 'yan menene sun fara tsibar wasu hanyoyi na shirka da bid'a da sabon Allah suna mummunan addu'a ga wasu wai Allah ya karya su mun fada muna maimaitawa an kakkashe mu a ƙasar nan an kashe mu a masallatanmu ba a daina ba har yanzu sai dan abin da irin an kashe mu a makarantu an kashe mu a filin jirgi an kashe mu a banki an kashe mu a kasuwa an kashe mu a kaza an yi kaza an yi kaza an yi kaza mu da kanmu muka yi ta kuka muka yi ta addu'a muka yi ta kunuci muka yi ta addu'a muka Allah ita kaita ta mana ko aka zo kuma mutane kowa ya ce ga abin da yake so aka zaɓi wanda aka zaɓa ana tunanin musulmi ne yana da cikin jama'arsa da al'ummarsa da addininsa ana tunanin la'alla in Allah ya tofawa garinsa ya tarfawa garinsa nono za a samu nasara alal akalla a samu sauki ko ba a gama gaba ki ba mutumin ne ya zo da yan tsare-tsaren da yake da shi kuma ya faɗa muku damun tun kafin ku zaɓe shi in fa an ce ana son gyara za a wa'ala kuka ce eh baba mun yadda kuka faɗa haka mawaƙan ku suka yi da waƙa kuka faɗa dattawan ku suka faɗa wane ne ɗin ku suka faɗa kuma ya zo ya fara muku aiki ya fara kuma da manya-manyan da suka suka tafe ku suka wahal da su su saci kudin ku zo su watsa muku mutum ya sato naira miliyan dubu ya zo ya raba muku naira dubu ɗari biyu da hamsin a titi ya warwatsar kuna ta ihu kuna cewa kai ya taimake ka sun yashe kudin kasar gaba ɗaya sun talauta kasar sun azurta kansu da kansu da ƴaƴansu sun tura su makarantu a ƙasashen waje suna da manya-manyan asibitoci a waje suna da mall mall mall irin gurin shopping manya-manyan shaguna da ake shopping wai mutum ɗaya wai wani gwamna cikin gwamnoni wai yana da wai wurin shopping wai wai wai wai wani shopping na kaya a wata ƙasa cikin ƙasashen da ba namu ba wai guda wai tamanin shi kadai kaji sai ka a gonar yake zuwa yake yake yake zuwa yake kuɗin kuma waɗannan duk azuwa musu zai a kyale su suna ta sayan gidaje suna rufe suna ta sayan kamfanoni suna ta sayan kaza suna tara kaza suna tara kaza sun kashe mana makarantunmu na boko sun kashe mana asibitocinmu ba magani sun jefa mu cikin tsoro da firgici ƙasa ta lalace babu mutum yana cikin arziki ƙasarsa kana da ruwa kana da abinci muna da kaza muna da dabbobi muna da jeji na noma muna da kaza muna da kaza amma duk 'yan najeriya duk mun yi hijira mun koma wasu kasashe muna musu shara muna musu wanke wanke to wallahi tallahi inda za a aiki da dukiyar da muke da shi a kasar na rantsi da Allah ko Saudiya ko Dubai ko Kuwait wallahi ba za su ga mana jin daɗi ba saboda muna da abin da Saudiya ba ta da shi muna da abin da Kuwait ba ta da shi muna da abin da Dubai ba ta da shi Dubai din kudin kasa kudin Dubai din yawanci ba kudin yan Najeriya bane kudin Najeriya ne aka ɗiba aka je aka gina Dubai din su saci daloli su kai Dubai su kai wa yan Dubai su je su gina kasar su saboda ba su da tunani addu'ar mu ce muka yi ta yin Allah ya isa kuma Allah ya karba ko mu daina yin Allah ya isa ba za mu ci gaba da yin Allah ya isa kuma to wai yanzu wai sai a zo a tattaro wai malamai ana nan ana tattaro gardawa ko kuma gardawa wallahi ku ji tsoron Allah duk gardin da ya kuskure ya saki hanya wallahi qur'anin ka zai zo ya zama to maka hujjatun alayka a debo a kirawo gardawa a zo a raba musu wannan ya je ya sato miliyan kaza ya ɗebi gardawa ya ba su dubu ɗari da hamsin a je a sauke qur'ani ana kiran buhari ana tsine masa albarka ko ana kiran wane ne ana tsira masa albarka mutum musulmi wani kuma an biya musu kuɗi suna can suna kewaya suna dawafi suna dawafi a kaba ka kira sunan mutum musulmi sunan zaban muhammadu buhari muhammad manzan Allah Bukhari fa Bukhari irin Bukhari sai Bukhari fa kana kewayawa mutumin da aka je aka yi aka abin nan kun kewaya kun kira arne mashayin giya a can Allah bai karba ba ya ba da musulmi kuma yanzu kun kewaya wai har kun kasa hakuri wata nawa kawai kuna zagayawa kuna kiran sunan mutum kuna dawaki kuna tsine masa albarka ko ku zo wai ku dauki qur'ani kun dora ana zagawa ana ana ana kira ana tsinewa ana la'anta ko a daki qur'ani ana rubuta ana jefa cikin jini ko ana tsafi wai sun ce wai sun ce wai spiritually we are going to deal with him spiritually ko da tsafi sai sun yi dealing da shi to ina ga mutane wallahi kuma ku je ku yi addu'a ko kuma kuma ku yi addu'a Allah ya karya su kada Allah ya ba su nasara idan aka rasa dan zaman lafiyar nan da sauki kokarin kawo gyaran nan wallahi za mu koma 0% gole shoyinka a yayi magana ya ce yau da ta kuskure wannan mai malafan ya ci gaba to da Najeriya ba ita bane wale shoyinka ko ba ka bane musulmi ne ba musulmi yace ba da addini kuma ba wani dan abu nan yace ba da sun kiristancin ma ba na yi yahudancin ma ba na yi ba na yace amma ina gaya muku kun dace da kun kuskura kun bari an ci gaba da ba ku san halin da kuke ciki ba amma unfortunately yau ga shi musulmi ne suka tashi wai saboda suna da qur'ani suna daukan qur'ani suna zagaya suna tsafi suna tsine wani bawan Allah musulmi saboda kawai ya ce ku dawo da kuɗin da kuka sata ba naku ba kullum ne laifin وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته